السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 muna roƙon Allah ta'ala ya mu a cikin bayin da za su dace a wannan wata mai albarka na Ramadan ibadunmu da addu'o'inmu da sauran ayyuka muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana alkhairi da muke nema Allah ya bamu sharri da muke neman kariya Allah ya kare mu gaba daya iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da aminanmu Allah ta'ala ya gafara da rahama da jinkai zuwa gare su muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai ya ɗauki rayuwarmu mu akan imani yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha shida insha Allah a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna cikin suratun nisa sura ta hudu a ƙor'ani jiya mun tsaya a kan daidai aya goma ko yau da izinin Allah za mu tashi a kan daidai aya goma sha biyu ah, a goma sha ɗaya za mu tashi akan aya ta goma sha ɗaya gabanin fara karatu ababe da suka dame mu a ƙasar mu Allah ta'ala ya magance mana waɗanda suke ta da hankali Allah ya shirye su in ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya sa fitina da bala'in da suka ɗebo ya sa su kare a kansu muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da zaman lafiya da aminci a gabar ta tsakiya fitintunin da ke faruwa a wurin Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen su in akwai tambayoyi masu munasaba Ibrahim bismillah gabanin fara karatu insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ita Allah ya gafarta wa iyayen malam ya sa aljanna ta zama kuma a gare su amin sai ke cewa malam ni na kasance ina kula da mahaifiyata tsawon lokaci amma cikin kuncin rayuwa kuma idan na zan fita wani gari neman nema sai ta wato sai ta nuna rashin abinci wata ni kuma ban ba na ganin daɗin wato na danta a cikin wannan yanayi na rashin wato kulawa don haka malam nake neman shawara a wajen malam shi zan iya fita in je in nema ko kuma wani shawara malam zai ba mu saboda kasancewa muna kallon wannan tafsirin a waya na da ni da mahaifiyata matsala ta uwa matsala ce babba mai girman gaske ordinarily za a iya cewa ka je ka amma kuma duk abin da za ka yi wanda ba sabon Allah ba idan babar ka ba ta so shawari na kullu shine ka haƙura da shi a cikin almajmu na imamun nawawi rahmatullahi alai a volume na takwas ya yi magana a kan wannan abin da ke faruwa tsakanin 'ya'ya da iyaye musamman abin da ke da alaka da tafiya hajji ko umura ko neman ilimi ko kuma fatauci na kasuwanci a volum na takwas namba na 314 ya ce tafiyar da take da tsanani ga ɗa'idan zai yi ta shi ne tafiyar hajji da tafiyar umura musamman na farilla wato na farko tafiyar neman ilimi don wa Allah da kuma tafiyan neman abinci don a dogara da halal a nisanci haramun ya ce waɗannan tafiyoyi suna da matuƙar muhimmanci suna daga cikin tafiyoyin da idan ɗa zai yi ba sai ya nemi izinin iyaye ba matuƙar ya balaga kawai zai ba su labari ne baba na samu damin biyan kujerar hajji insha Allah ko zan je ni bana ba sai ya ce na zo neman izini ba ko neman ilimi zai iya zuwa ya ce baba na samu admission zan je jami'atul azhar ko jami'ar islamiyya a madina na karanta qur'ani ko hadisi anan ana iya bada labari saboda muhimmancin tafiyar ba sai an tambayi permission ba matsala da ake ci shine ita ta ce ba ta so ta rabu da kai kai kuma ka ce za ka tafi ne don ka nemo kuɗi ka zo ka ɗauki nauyinta ashe ba da maslahar kanka ne na farko ba dan daukan nauyinta ne ƙarƙashin wannan malamai sukan ce inda dai daman dan maslahar ta ce za ka je ta ce ba ta so dogaro da ayoyin cikin suratul isra hakura shi fi. waka ba rabbuka Allah ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima waghfir lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira cikin suratul isra aya ta 23 da 24 kaga daga cikin abinda aya ta fada ka gaya musu magana marar dadi karka yi tsawa ka faɗi magana mai kyau ka saukar da fuka gare su don tausayi da jinkai kuma ka yi addu'a Allah ta'ala ya rahama gare su kaga ai anan tun da dan maslahatta ce kake ganin ta wata ce ta fi so ta zauna da kai to zamanka da ita shi ya fi muhimmanci a kan tafiya amma sai dai da kace kuna jin tafsiri na tare da ita da zan kara a kai shine babu ina roƙa masa alfarma inda ya tafiyar nan ba zai cutar da ke ba kuma kina da masu kula da ke bayan shi to a daga masa kafa baba ya ji shi kuma da sharadi imamun nawawi rahimahullah ke cewa sharadin nan a cikin wannan volume na takwas namba na 314 zuwa 315 sai ce in tafiyar da zaka yi iyaye ba sa so akwai hatsari a cikin to a wannan halin kuma wajibi ne ka musu biyayya don haka kaga ba mu san ina ka je ba in hanyar tana da hatsari ko garin yana da hatsari to anan yi musu biyayya wajibi ne saboda iyaye suna ba da priority wa safety amincin ɗan akan duk abin da zai samu ita babarka ta ganka a cikin zaman lafiya ya fi je inda za ka daga kasuwanci kullum kana samun dubu ɗari ko ɗari biyu wannan aminci da ta ganka ya fi komai so in akwai rashin abinci da kuma nan musu biyayya wajibi ne so za ka babu idan babu cutuwa gare ki sai a yi haƙuri a bashi ya je idan kuma akwai cutuwa gare ki to ya yi haƙuri ya zauna idan wurin da zai je akwai aminci a yi haƙuri a bashi ya je idan babu aminci shi kuma ya haƙuri ya yi mai ya zauna so da aka ana prioritizing yi wa iyaye hidima in Allah ya ba wa mutum dama gata ce har Allah ya rayar maka da iyayen ya zama suna sha'awan zama da kai gata ne Allah ya maka akwai wata kisa da na karanta a ah, ta faru a saudi arabia can baya amma dai buga ta da aka yi na karanta a wani saudi expatriates sun buga idan zan tuna zai zama ran 8 ga disamba ne 2025 din nan suka yi publishing saudi expatriates kaga kenan bai wuce 8 ga disamba 2025 kaga duka bai cika ma wata uku ba kenan yanzu yana dab da cika wata uku cewa wasu 'yan uwa ne wasu ɗaya ubansu ne suka je gaban alkali akan mahaifiyarsu babba da karami babban sunansa hizam al-ghamidi shi da kaninsa sai ga su gaban alƙali. ba sun je ne rikici akan gadin babansu da ya rasu ba ba sun je kan matsalar gida ne ko raba fili ko raba dukiya ba matsalar ɗaya ce shine suna rikici akan waye zai kula da mahaifiyarsu asali shi hizam shine babba yana ta hidima wa uwar nan shekaru da yawa har ta kai shekara ɗari. bai tafiya in ba fita sallah ko wani abu na bautan Allah ba bai yi aure ba bai yi komai ba kawai ya sadaukar da kansa awa 24 a kwana bakwai don babarsa kaninsa sai ya yi aure har ya yi ‘ya'ya'ya'yan suka kai samari da ‘yan mata amma shi bai yi aure bai yana zaune yana hidima da ita ya ce ya sadaukar da rayuwarsa don babarsa a wani gari ne sunan garin ah, al-qasim ibn usaimi shi shine kamar state ɗinsu muhafaza nasu me ke faruwa kanin da ya ga wansa shekarunsa shi ma sun ja karfinsa ya fara raguwa kuma bai aure ba bai komai ba shi kanin ya yi aure har ya yi zuriya sai roƙi ɗan ce yayinsa cewa ka bari yanzu ɗauki baba kai kuma sai ka je ka yi aure ka kula da kanka ai ka yi hidimar da sai dai Allah ne zai biya ka sai wani ya ce a shi bai yadda ba matukar baba na rayuwa haƙura da komai aka yi aka yi yadda kes ya gagara a warware shi a gida sai ga su su biyu a ainihin kotu mahakama gaban alkali alkali yayyayya ba wa ɗaya hakuri kowa ya hau kujerar naki kowa ce shi zai hidima da babarsa alkali ya gagara sai ce a nemo baban aka ɗau ta aka zo da ita alkali ya ce tun da sun gagara ittifaƙi ke baba ki zaɓi ɗaya daga cikinsu a wajen wa kike so ki zauna sai ta ce da shi hizam da ƙaninsa a wurina matsayinsu kamar matsayin ido na na dama da ido na hagu ne in aka ce ka zaɓa wanne za ka zaɓa ba za ka yi zaɓar ne ba a bar maka kayan ka duka biyu aka yi aka yi ta ce wallahi matsayinsu kamar idon dama da hagu ne ba zan yi zaɓen ɗaya na hagu da ɗaya ba sai dai a bar mun kayana duka alkali sai ya ce oke tun da ya gagara shi bari ya hukunci sai ya kalli baban kizam algamidi sai ya ce masa tun da kai shekara da yawa kana ta hidimar babarka ba ka yi aure ba kuma ƙarfinka ya tafi ba ka da ‘ya'ya ina ga abin da kai muna addu'a Allah ya baka aljanna babu yanzu ka ba ta dama ta koma wurin ka tun da iya da gida ya fi ka ƙarfi kuma yana da ‘ya'ya maza da mata da za su taimaka wajen kula da ita abubuwan da kai na bayan Allah ya ba da lada na aljanna ana faɗan wannan wani ya fashe da kuka bai da ja ya sallama alkali amma yana cikin bakin cikin an raba shi da yau babarsa hidima so kaga karo kenan an je kotu ba don rabar gado ba dan me don wa zai yi wa baba hidima to wasu kuma yau gudun iyayen masu ke yi eh gudu suke yi sai ce a batta a kauye kar ta zo birni shi dan Abuja ne in ta zo birni ya kai Allah da ya kyauta ka na wallahu ta'ala ala mai tambaya ta gaba mace ce take cewa akwai wani maganin family planning wato contraceptive maganin yana hana periods shin mace don kwaɗayin yin ibada a wannan wata na ramadana za ta iya sha allah ya saka da alheri amin ya hayo ya bayo cikin majmu'un fatawa na sheikh bin bas rahmatullahi alai ya yi magana a kan hukunce-hukunce da ke da alaka da larurar mata aikin hajji a volum na goma sha bakwai namba na 60 da 61 har ma da 62 musamman na 60 din akai nake magana a yanzu a cikin abin da ya fada yace shine idan bincike na likitanci ya tabbatar da shan pills ko contraceptives da za a yi da su za su hana zuwan al'ada na iyaye mata don ta samu yin aikin hajji musamman dawaful ifada ko kuma umura musamman tawaful umura ko tana da kwaɗayin yin itikafi a masallaci ko kuma dan ramadana sai ta ɗauki fil Matuƙar binciken likitanci ya tabbatar da fil ɗin babu matsala ya ce in ta sha daidai ne amma dole sai an samu likita ya tabbatar da yin haka ba matsala da ɗaya na biyu kuma ya mata rekomendin menene ya dace da jinin jikinta da lafiyarta a nan ya ce ya halatta a yi sai ce amma idan akwai cutarwa a ciki ko likita yace akwai danja a cike bari shi ya dogaro da maganar da Allah yace ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka suratul baqara bangaren aya ta 195 sai ce anan gurin ta hakura shi yafi alkhairi amma in babu cutarwa to ya halatta a shafi da zai dauki al'ada don hajji ko umra ko itikafi ko azumin watan ramadana wallahu ta'ala a'lam sai na karshe a ita ma masu sai ke cewa Salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya cikin magabata ya kuma kula da zuriyar malam albarkacin wannan wata na ramadana amin ya kayyo malam karkashin ayin da aka karanta wa adun nisa a sadaqatihin nihila take cewa an bar mata ɗaya saboda mahaifinta ya rasu ta dauki nauyinta a wurin aure har ba shi sai da ta ci to yanzu da aka kawo sadakinta za ta iya biyan ba su sukan da ta ci karkashin ɗawainiyar auren da ta yi mata a matsayinta na uwa a shawarwa lafiya daga hafsat muhammad wani lokaci sai a rika ɓoye sunayen masu tambaya ɗin ko akwai inda wasu rufi ma yi sarrufi ko musamman tambaya da take da bukatan sirri ko dan privacy ko na wani laifi to ba mu cika son a bayyana sunan mai laifi ba mai yiwa mai laifin wani bawan Allah ne Allah ma yana kunyan sa sadaukar yana boye laifinsa so da haka a gane tambayar da za a faɗi suna da kuma wanda ba bukatar a faɗi suna da eh, ka iya cewa ta faɗi sunanta amma bari mu saye saboda yanayin tambaya din ko akwai jerin fatawoyi na almausu'a alfikihiyya alkuwaitiyya littattafai ne masu matukar muhimmanci da kasar kuwait ta buga na fatawoyi karkashin ministry of alqab and islamic affairs wato ministry da ke dilin da endowment da kuma shu'un islamiyya volume biyar suka buga iya daga cikin mafi muhimmancin takaddu da na gani da ke da alaka da fatawa masu muhimmanci da ya shafi kimiyya da kasuwanci da abin da ya shafi mu'amala ta mutane sun nuna matukar kwarewa a wurin tare da fatoyin majma'ul fikihin islami da makamantansu a volume na talatin da tara, sun yi magana akan matsala mai kama da wannan musamman nan ba na 206 da 207 suna cewa ƙa'ida na addinin musulunci sadaki 100 100 mallakan ya ce mace wannan ayar da kika ja ta hudu a cikin suratun nisa'i hujja ce mai ƙarfi, Allah ya ce a basu sadaki kuma mun yi bayani a tafsiri so da haka sadaki mallakan ya ce da za a aura 100 bisa 100 na tare ko da mahaifinta da mahaifiya ba su da ikon daukan wani abu sai da izininta amincewanta kuma amincewan tana cikin excitement wato da peace of mind a cikin amincewan nata na biyu suka ce dukkan hidimar da ya shafi ɗakin auren mace gaskiyar magana a kan miji yake ba a kan mace ba mu kiyaye hmm. dukkaninmu a bayan mun ci bulus nan amma gaskiyar magana idan ka auri mace aka kawo maka gado da kujeru da fridge da tv wallahi kawai kara aka maka amma haƙƙin ɗaki suka ce completely namiji ne kai za ka sa labule kai za ka sa gadaje kai za ka sa kujeru kai za ka sai food plus kai za ka sai gas cooker kai za ka sai ainihin microwave kai za ka sai carpet kai za ka sayi tsintsiyar da za a share gida kai za ka duk abin da ake bukata kai za ka yi in kuma ba ka da hali ba ban ta iya da hali ce bari in tallafa wannan kuma ya yi kyau saboda aure akwai nau'in ne a ciki hmm. amma matsalar shi ne ka turnike kamar ba hakinka ba ne ka yi shuru ka matse to wannan muke kalubalanta in daman naka ne sai ka ce to za a ɗanyi magana da allah ko shi babanmu allaji zai akwai ɓangaren da ko kuma dai ka ba bayi shuru ka yi dattako ka yi iya abin da za ka iya yi idan shi ya ga inda ka kasa ai zai tallafa maka hmm. kar ma ka kashe zuciyar ka ce kana jira kawai ka yi abin da kai zaka iya yi ayi halin abin da yake na ƙarshe da zan fara akan wannan matsala ita ce idan har ya kasance uwa ta kashe kuɗi a wani hidimomi sai take son taɓa sadaki za ta iya yi amma sai da izinin yaɗe idan kika roƙe ta tace ne eh, baba bismillah ai kin sha wahala ke ma gashi ai har dabbobin ki a kauye kin sayar babu damuwa ai aiki da shi to wannan yayi in wanda ce gaskiya ba ba sadaki na ina bukatan kaya na to kana ranke ba ki dauki hibata ai wata kila in banda gadin babanta wannan shine kudi na farko a duniya da ta mallaka a dunkule to in ta roki alfarma a bar kai kuma miji in an zo za a aure mareniya ce karka takaita akan ba da sadaki da yan akwatunan ka guda biyu ko uku ka koma kamar sai kai ba sai ka tausaya ga kina wannan mareniya ne mamata za ta takura wani bangare zan iya tallafawa duk yadda suke kai kafi su dama dama don kana iya fita ka nema amma me iya yi wa uwar ba ta fita ta nema to mu idan za mu yi aure mu rika tallafawa kar mu rika tunanin ka to ai hakkin su ne ni ba zan yi ba ko nasu ne idan akwai da zaka taimaka ka shiga ka taimaka in shi akwai abin da ya fi karfin sa ku taimaka amma kar kuma kowane bangare ya kashe zuciya don yana ga wani zai iya yi bari mu kashe zuciya ba amma wannan kuma kuskure ne ka je ka auri yar manya kawai don za a maka wannan mutuwar zuciya ce in kauna ta shiga tsakani ka zama jarumi ka nema in maka baka nema baka sa rai ba fa ni'ima amma ka sa ran nan in aka hana ka sai ya sa maka hawan jini to kar ka zama ragon namiji kaman hawainiya wallahu ta'ala a'lam aran ma ko tambayoyin nan ba su isa sun isa haka mu shiga cikin karatu ya yau abubuwan naku suke ta dirga ne bai ya dirga a nan wani ya dirga shi ko wani ifiriti ne ya zo kusa shi to a rama yi a fara da isti'aza bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi hmm. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله حكيما زام تاشي ta goma sha daya cikin suratun nisa, yau za mu kuza mu fara karatu akan abin da ya shafi rabon gado Allah ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum lizakari misl hadhil unsayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thuluthu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mata raka. in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi as-sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faribatan min Allah inna Allah kana aliman hakima dalilin saukan wannan aya shine jabir bin abdullah radiyallahu anhu kamar yadda malaman qur'ani suka kawo irin ibn al-jawzi al-qurashi a cikin zadul masir fi ilmi tafsir shine cewa jabir bin abdullah yayi rashin lafiya fa'adahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ziyarce shi bayan ya ziyarce shi sai jabi yake cewa ciwo yayi tsanani Mazu Allah idan na rasu yi za a yi da dukiya ta? a lokacin sai Allah ya saukar da wannan aya yusikumullahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayayn ma'anarta shine yusikumullahu a hausance Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin ƴaƴanku maza da mata lizakari da namiji mithlu hazzil unsayaini ana bashi kwatankwacin rabon mata guda biyu ne yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayaini fa in kana fa in kunna nisaan fawqa na falahunna thulutha ma tarak idan ƴaƴan da aka bari mata ne da suka kai biyu ko sama da biyu to a cikin dukiyar babansu ana ba su gadon kashi biyu cikin uku ne wa in kanat wahidatan falahan idan mace ɗaya mutum ya bari ya kwaya ɗaya to tana gadon rabin dukiyarsa ne wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu waladun idan kuma ya zama mutum yana da ƴaƴa ya rasu to iyayensa guda biyu nan kowanne ana bashi kashi ɗaya cikin shidan dukiyar abin da ya bari ɗin nan fa'in lam ya Waladun; waladun wa abawa hu, fali ummihi sulus idan kuma ya rasu bai da ɗa bai da ɗaya iyayen za su gaje shi to a nan uwar ana da ba ta kashi ɗaya ne cikin ukun abin da ya bari fa in na lahu ikhwatun idan yana da yan uwa na jini babu ɗaya fali'un ummihi a nan ma masa ana ba ta kashi ɗaya cikin shida ne min ba'di wasiyyatin yusi ha audai ne, bayan wasiya da ya yi da kuma bashin da ake bin sa an biya su gaba ɗaya faridatan uku Allah aba'ukum wa ukun. aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da ya'yanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wanne ne a cikin su suka fi amfani gare ku ba faridatan min Allah raban gado farilla ne daga wurin Allah inna Allah Allah kana ya kasance aliman mai ilimi ne hakima mai hukunci a cikin mai hikima a cikin hukuncinsa wannan aya magana take akan gado kuma raban gado iya da ilimi ne mai zaman kansa a cikin addinin musulunci ah. ko alƙalai ba kowa yake da fasahar raba gado ba ah. sannan kuma matsala ce ta raban gado ba ta gaza karatunta ka je ka yi firamare ka yi sakandiri ka je jami'a ka yi digiri a accounting ba abinda ke cikin gado na addini karatunsa bai wuce karatun da muke na primary da secondary da bsc accounting ko bsc economics ko bsc abin da ya kama da wannan ba bai gaza wannan ba shi yasa a cikin ilimin gado ko a manya-manyan malamanmu a duniya ba duka suke iya raba gado ba wasu daga cikin suna yi irin su ibn usaimin rahimullah suna nika shi yadda suke so wasu daga cikin malamai sukan yi tawali irin sheikh muhammad nasir rahimahullah yana ce ana lastu bi fardi wato ni ba mai ilimin raba gado bane in an kawo matsala sai ce zan muku bayanin hadisa amma rabawan ba zan iya yi ba mai iya yiwa ya faɗa a babin tawali'u ne Allah ta'ala ya masa rahama amma dai wannan kaulin bakinsa ne a gabanin mu shiga cikin ayar raba gado din mu fara magana akan ta akwai wasu muhimman abubuwa da ya dace mu sani akan raban gado na farko Allah ta'ala ya raba gado kashi 99 cikin 100 a ayoyi guda uku ne a Qur'ani na farko shine irsul usul wal wusul shine gadan tushenka da kuma reshen reshenka kaman kai bishiya ne tushenka shine uwa da uba da kakanninka reshenka kuma su ne ‘ya'yanka da jikokinka to shi ne wannan Allah ya raba gadon a aya goma sha ɗaya da aran mai karanta yanzu yusi kumullahu fi auladiku sai na biyu a cikin aya ta goma sha biyu shi ne Allah ta'ala ya yi magana a nan in ka duba aya ta goma sha biyu shi ne Walakun nisfu mata raka a zuwa jiko a ciki Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin raban gado da ya shafi zaujai ne sannan bayan wannan kuma sannan wal ikhwa min ghairil um sai na uku shine Allah yayi raban gado a ƙarshen suratun nisa yastaftunaka fi nisa qulillahu yuftikum yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ah. in halaka zuwa ƙarshe aya ta 176 sai hadisi na hudu da mazan Allah tsira da aminci sabbata gare shi yana cewa ilhiqul fara'id bi ahliha fama bakiya fa huwa li aula rajulin zakar hadisin yana bukhari da muslim a bukhari ne da hadisi na 2732 a muslim hadisi na 1615 waɗannan ababe guda hudu idan ka rike su a rabon gado ka fahimce su fahimta na hakika to da izinin Allah ka fahimci matsalan gado kashi 95 cikin 100 na farko muka ce shine suratul nisa aya ta 11 abin da ya shafi gadon iyaye da ƴaƴa kakannu da jikoki Allahu fi auladikum na biyu abin da ya shafi gadon ma'aurata tsakanin maza da matansu da kuma ƴan uwa wannan kuma ya zo aya ta goma sha biyu walakum nisfu ma taraka azwajikum in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun sai ce me falakum rubu mimma raka. min ba'di wasiyatin yusina yusina biha kaga anan wurin zuwa karshe shine shafi gadon mata da wasu ƴan uwa sai aya ta 176 a nisa'i ita kuma magana akan abin da ya shafi gadon ƴan uwa sai kuma hadisin bukhari da muslim a bukhari hadisi na 2700 da nawa da 32 a muslim hadisi na nawa 1615 wadanda ababe guda hudu kiyaye su in mutum ya fahimci guda hudun nan fahimta ta hakika kuma ya yi practicing yadda ake yi na hakika ya shekara guda yana yi to da izinin Allah zai fahimci kashi 95 cikin ɗarin masail na gado gabanin araba gado abinda ake farawa da shi na farko wanda za mu yi magana ayoyin bari na ambace su shi ne akwai mutum ya rasu kudin likabari da ruwan wanke shi da kudin da za a masa hidimar tonon kabari a ka'ida yana cikin kudin abin da ya bari ne gabanin araba gado sai an cira wannan amma alhamdulillah mu saboda da taku ba a daukan wannan abokane da yan uwa ke yi so shikenan an yi wannan fi sabi to ba sai an cire ba na biyu in ana bin sa bashi duk bashin da ake bi sai an gama biyan bashi wanda aka tantance ya tabbata na uku sai a zo wasiya wasiyar za mu yi magana a kai insha nan gaba amma a ka'ida kar ta wuce maximum kashi ɗaya cikin ukun dukiyar son samu kata wuce kashi ɗaya cikin hudun dukiyar 25% in ta yi yawa 33.3% na dukkan dukiyar waɗanda ababe uku suna da tsanani da sai an fara su akwai wasu ƙananan al'amura da in akwai lokaci gaba a cikin sharha insha Allah za mu kwade su sai gaba na gaba shi gado yana da abin da ake cewa rukunai shine eh, arkanul irs wato rukunan gado an ce rukuni ne abin da gadon ya ɗoru a kansa in abin ya karye to babu gadon in an ce rukunin masallaci shi ne katangar nan da ta kewaye masallacin da filas din nan in aka rusa katangar aka rusa waɗannan sarnakun babu masallacin zai rushe to shi arkanun irsi guda uku ne wato rukunan gado na farko akwai almuwarris na biyu akwai alwaris na uku akwai almaurus almuwarris shine wanda za a gaje shi wato wanda ya gadar da abu yana zuwa a matsayin almuwarris ne ba almuwarras ba abin da ya fi tabbata kira shi da almuwarris wato wanda ya gadar da abu kaman baba da ya rasu akwai alwarisu mai gadansa shine kaman dan da ya haifa na uku akwai almaurus ita dukiyar da za a gada kaman kudi ne ko gida ne ko fili ne ko dabbobi ne ko mota ne ko mashin ko keke to waɗannan guda uku su ne rukunan gado in babu su ba maganan gado sai na biyu akwai shirutul irs wato sharuɗa na raba gado su kuma sharuɗa su ne conditions da sai an same su tukunna a yi mai a fara raban gado in ba su cika ba aka raba gadon gado bai yi ba na farko shi shine mautul muwarris su ma guda uku ne ya zama wanda za a gaje shi ya rasu matukar yana raye in an raba gado ba gado ba ne bai rabu ba dole sai bayan mutum ya bar duniya barin duniyan nan a zahiri ko a hukunce idan aka ce is clinically dead a asibiti to anan malamai suka ce in ya zama hukuman ne ko anan ya rasu ake daukansa hmm. so da haka a samu mautul muwarris na biyu daga ciki shine hayatul warisi walau bi lahaza da mautin muwarris ne a samu wanda zai ci gadon ya rayu ko da sakan ɗaya ne a duniya gabanin wanda zai gada ya rasu idan ɗa ya rasu baba ya rasu da sakan biyar sai ɗan ya rasu to wannan ɗan zai ci gado ko da fa sakan ɗaya ne ya rayu bayan babansa zai ci gado in kwaɗan ne ya rasu bayan rasuwarsa da sakan ɗaya baban ya rasu to a nan baban zai ci gadon da na uku shi ne ainihin asabab al-murtabit bai na kuma a samu wani dalilin da ya sa tsakaninsu akwai cin gado ba dama kawai ka ce wa na ɗanka ne ne al'alamar ɗanka ne eh ga mahaifiyarsa ta haife shi ni na aure ta to shikenan ya zama danka wato sai an samu dalilin da ya kulla alaka tsakanin su na za a iya cin gado in kace danka ne a samu hujjan dan naka ne in kace babanka ne a samu hujjan babanka ne in kace iyalinka ce a samu hujjan ita iyalinka ne sai na uku akwai asbabul irsi su ma guda uku ne sabubba da suke sa a yi gado wanda in an samu ɗaya daga cikin uku ana iya yin gado na farko an nasab dangantaka ta jini idan akwai alaka ta jini ana iya gado tsakanin ɗa da uba uba da ɗa ɗa da kaka baba da jika idan ya zama masu sha makance su ba sa nan to kaga anan an samu nasaba ta jini ne tsakani tana sa ai gado akwai annika aure idan miji ya aure da mace dalilin auren suna cin gadon junansu sai na uku akwai alwala shine wala'ul itaka wato kaman idan aka yanta bawa wanda ya yanta shi tsakaninsu da juna ana iya samun gado to waɗannan guda uku su ne asbabul irs sannan akwai mawali'ul irs abubuwan da ke hana a gado su ma guda uku ne na farko daga cikinsu ikhtilafud din saɓanin addini tsakanin mai gado da wanda za a gada yana hana gado na biyu alkatil idan wani ya kashe wani da gangan don ya ci gadonsa ana hana gadon misali a samu ɗaya da gangan ya kashe baba don gado ko baba da gangan ya kashe ɗansa don gado babu gado tsakaninsu dalilin me saboda alƙasir idan kuma kisa ne ba na ganganci ba ba ganganci ko kaɗan to a nan wurin akwai diya ɗaya yana tuka mota ba ganganci sai uzuri ya faru aka yi hatsari aka rasu a ciki babansa sai zama yana ciki a nan yana iya cin gado amma akwai diya in ku biya diyar to bayi da rabo a cikin diya na uku akwai me arzik wato rafi idan mutum bawa ne ka'ida ba zai ci gadon mahaifinsa ba so daga an samu bauta bauta tana hana me tana hana gado waɗannan su ne mawani ul'ir sai gaba na gaba su ne al'amuran da ake nau'in rabuwan gado rabuwan gado kala biyu ne idan za a raba shi akwai al'ir bilfara'ir akwai al'if asaba al'if bil fara'id wato rabon gado wanda ƙur'ani specifically ya fada rabon da za a bayar akwai inda ƙur'ani ya fada wanda ya ce shi ne ayyakuna lilwarifi mirasan muƙaddarar wa mazkuran ya zama abin da za ka gada damar specifically ƙur'ani ya kira shi to shi ake kiransa al'irsu bil fara'id so shi wannan kuma guda shida ne na farko akwai annis akwai rabi akwai arubu'u akwai 1 over 4 ɗaya cikin hudu akwai asumun ɗaya cikin takwas akwai asulus ɗaya cikin uku akwai asulusan biyu cikin uku na ga yaran bego akwai asudus ɗaya cikin shida waɗannan guda shida ƙur'ani ya kira su specifically ya ce su ne gado da ake bilfara'ir sannan wanda suke gado bil fara'id su kuma su goma ne na farko akwai azzauj miji na biyu akwai azzauja mata na uku akwai al'ab baba na hudu akwai al'um mama na biyar akwai aljad kaka na shida akwai aljadda kaka mace na bakwai akwai albanat ‘ya'ya mata na takwas akwai banatul ibn ‘ya'yan matan ɗanka sannan na tara akwai al'akawat da zairin umu ‘yan uwa mata ba ta wurin uwa ba sannan kuma akwai auladul um ‘ya'yan mamarka waɗannan su ne guda goma da ƙur'ani ya kira suna cin gado by fraction da an kira specifically a ƙur'ani su guda goma ne sai kuma akwai al'irs bil asaba wato raba gado da asaba raba gado da asaba kuma shine wanda asali an ce zai ci gado amma ba a kira one over nawa za a bashi ba saboda guda shidan nan ne kawai aka kira fraction saboda in za a raba gado ana so a ɗauke shi a tsalin numerator over denominator denominator nan idan ka fitar da wanda za su gado sai ka duba lcm nasa lowest common multiple in ka duba lcm din lowest common multiple din shine zai ka duba wani namba ne zai shiga cikin wanda za su raba an ce 1 over 8 can 1 over 6 nan an ce 1 over 3 to sai ka duba menene lcm din 8 da 6 da 3 24 kaga ya zama 24 8 zai shiga 24 3 times 6 zai shiga 24 4 times 3 zai shiga 24 how many times? 8 times to zai ka dauki lcf to wannan shine al-irthu bil fara'id bil asaba su ne masu cin gado amma ba a kira fraction da za a basu ba sun kuma so tunda ba a kira fraction nasu ba to mafiya yawan lokaci su idan suka zo jira suke sai duk wani mai production ya dauke eh, in suka zo sai su tattara sauran su tafi abin to shine inda hadisin ilhaqu alfara'id bi ahliha ma baqiya fa huwa li aula rajulin zakar duk wani mai rabo ku ba shi abin da ya saura sai a duba waye mafi kusanci namiji ga mamaci shi sai ya zo ya tattara sauran bil asfar mafhum eh. kanna abin yayi gara mu shiga tafsirin da ko <laughs> gara mu shiga ciki yafi yusikumullahu fi auladikum Allah ta'ala yace yana muku wasiya ne a cikin ƴaƴanku kalmar wasiya da Allah yace yusi a kalmomin gado da kuma kula da dukiya akwai kalmomi da yake da kyau mu gane yadda ake aiki da su kalmar wasiya a gado ana aiki da ita ne ga mutumin da ya zo rasuwa ya rubuta wasiya cewa in na rasu ga abinda na mallaka kaza da kaza da kaza wanda aka ba wasiyar ya rike shi ake kira da me musi lahu ko kuma a ce me alwasi ana fada na biyu wanda ya rasu bai faɗi wa zai kula da dukiyarsa bayansa ba shi kuma sai a kira wanda aka ba wa shari'a ta ce kula da shi alwali alwali wanda kuma yake raye ya ba wani kula da dukiyarsa sai a ce alwakil wanda kuma yayi wakafi endowment na wani senta ko abu na addini sai ba wani ya kula da shi sai a ce annazir sun an ce wasiya wanda aka bari a baya shi zai kula da dukiyar bayan rasuwar mamaci mamacin shi ya faɗa ko shari'a ta ayyana wakili kuma shine wanda aka ɗora ana raye waliyi kuma shine bai faɗi komai bai rasu daga ba aka zo aka tattara dukiyar sai ga suwa za a ba su kula da shi ya zama waliyin marayu kenan sai kuma annabin wanda aka ba shi wakafi shine aikin alheri da ba na neman kuɗi ba na neman lada ne to anan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum yana koma na farko zuwa ga wanda aka yi wa wasiya gabanin a rasu wasiyar take hannunsa cewa wanda ya bar mun wasiyan kaza da kaza da shi ake magana shi Allah yake wasiya na biyu waliyi ya shiga ciki wanda ba a bar mar wasiya ba amma bayan rasuwa aka ga kusancinsa da mamaci sai aka bashi dukiyar da kuma iyalan marigayi ya zama wali shi ma wali ya shiga cikin wasiyar nan mafum tayyib amma annazir bai shiga ciki ba sannan wakili ya shiga wani ya dora ka kan dukiya sai ya rasu haƙƙinka na farko sai ka tattaro dukiyar ka ka samu magada to kaga shi ma wakili ya shiga cikin yusikumullahu fi auladikum wanda kawai aka bawa ainihin me wakafi shine bai shiga ciki ba a nan Allah ya ce yusikumullah Allah yana muku wasiya fi auladikum a cikin 'ya'yanku. kalmar wasiya shine al'ahad as-saqil alƙawari mai nauyi wato aka ce maka wasiya nauyinsa ya fi a ce alƙawari saboda shi alƙawari ne mai nauyi kuma mai girma Shi ne Allah yake muku fi auladikum a cikin 'ya'yanku. a nan al'aulat yana haɗa 'ya'ya maza da 'ya'ya mata dukkaninsu sun shiga cikin al'aulat sannan na biyu na iya komawa kan shi mamacin shi ne ana mar tun bai rasu ba saboda ƙur'ani yana da ilimin balaga shi ne ana itilakin fi'ili ma bi wa yura da bihil mubari ana iya itilakin fi'ili mubari yura da bihil bi. shi ne tun kana raye ana gaya maka ga abin da za a raba gado bayan ka rasu wa 'ya'yanka tun da kai musulmi ne ke nan ai baban ake gayawa amma ba shi zai ba saboda babu gado sai bayan rasuwa hmm. so bayan rasuwar ka an gaya ma ga yadda za a raba Za ka duk wani mamaci in uba ne ko ɗa ko miji ko mata duk suna da gado ai ya san menene ake tsammani idan za a raba gado saboda a raban gado akwai mutane biyar matukar ba a samu mawani ulirsin nan ba duk yadda aka rabu su suna da rabo a gado hmm. da uwa da uba da mata da miji da ɗa su biyar ba a sha makance su matukar ba a samu abin da ke hana gado da muka kira baya ba su dole sai an ba su Allah ya ce ne zakari misilu hazbin unsa yayi namiji yana da rabon mata guda biyu mafu tsayi a nan wurin malaman ƙurani suka ce ƙur'ani ya nuna mana irin yadda ake magana mafiya yawa ba maganar da aka yi a karantarwa ne matsala ba lafazin da aka yi aiki da shi ne matsala za ka iya faɗan wata magana ba ta da hankali ba wani in ya yi ta ta hanyar da bai dace ba sai ta tada hankali amma saƙon iri ɗaya ne a nan da Allah ya ce lizzakari ga ɗa namiji misali misalin hazzin unsa ya ne rabon ƴaƴa mata biyu me bambancin wannan da cewa mace na da rabin rabon namiji duka ɗaya ne amma in ka ce rabin rabo ka nuna mata nakasu da tawaya me yasa ya zama rabi sai ƙur'ani bai kira rabonta da rabi ba sai ya ce ita tana da cikakken rabo shi kuma iya da double din nata kaga shi ne fazin iya magana <laughs> amma da cewa aka yi ainihin Ah, lil'unsa nisfu malin zakar hmm. to da makiya addini sun samu bakin magana ita ai rabi ma aka ce mata to ai ta data an ce hazzo tana da cikakken rabu amma shi da aka zo mai aka yi dubul aka masa hmm. sannan muhammadu aminu shankiti rahimola ya ce me yasa aka masa dubul din nan saboda arrijalu qawwamuna arrijalu qawwamuna 'alan nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima wa bima أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله جزاكم الله خيرا سورة النساء آية 34 muhallu shahid Allah ya ce arrijalu na 'alan nisa maza su ne suke maintaining mata su suke daukan nauyin mata بما فضل الله بعضهم ala بعض وبما انفقوا من اموالهم ذاك don akan namiji yake da aka zo aka raba gado sai aka ce mace tana da rabo guda ɗaya kamili cikakke namiji wanta iya da double misali an faɗi haka ne saboda shi yana da haƙƙin ciyarwa a gidansa yana da mata biyu ɗaya goma sha ɗaya zai rike ita tana aure a gidan wani in ta karɓi gadon nan ba da shi za a ci abinci ba ita nata ne shi kuma nasa na iyalansa ne akwai nauyi a kansa na biyu ita da ta karbi natan nan inda tsautsayi zai faru mijinta ya rasu sai ta karbi gadin mijinta yadda ta karbi gadon babanta kuma sai ta dawo gidan yayanta nan ta zauna da gadon baban da gadon miji yana a kawun shi kuma wannan gadon baban shi za a yi ta turnukewa ana cinyewa ko mahaifiya ce ta karbi gado za ta dawo gidan ɗanta ta zauna kuma nasan za a ci ba nata ba bai cewa kawo kudin gadon ki a yi cefa Allah ya ce shi ne dalilin da ya sa aka ji tausayin maza a nan saboda nasun nan na kowa da kowa ne general ne ku kuma na mata nakun nan naku ne ko jan baki ba sai kin saya da naki ba amma shi nasa ana karɓa wani ma da buhun masara zai fara saya ai ka san yana cikin matsala inda ya tunaninsa na farko buhun masana ne wani na kalla tunaninsa na farko ya biya hayan gida wannan shi ne abin tausayi shi ya sa dalilin da ya sa Allah ya ce ke a baki kaso ɗaya shi a bashi kaso nawa biyu a nan lizzakari misil habdul unsayi ne za mu rika ɗaukar rabawa muna ba da misalai don ku gane sai a nitso mutum ne ya rasu sai bar ƴaƴa maza uku mata uku su kaɗai ya bari babu iyalai babu iyaye ‘ya'ya maza uku mata uku gida nawa za a raba dukiyarsa za a raba gida tara gida tara ‘ya'ya mata uku nan kowane zai ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya ‘ya'ya maza uku kowane zai ɗauki biyu biyu biyu kaga mata uku sun ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya nawa uku sai namiji na farko ya zo ɗauki biyu biyar namiji na biyu ya zo ɗauki biyu bakwai na uku ya zo dauki biyu ya zama nawa tara shikenan an gaba. saboda ba a so a raba gado a samu wani koyin kaza hmm. shi sa sai an raba shi inda zai rabu daidai wa daida hmm. in ba ba haka sai ka samu zai dauki 2 point kaza ko kaza to ba a so ana so ya zama cikakkiyar namba ce hmm. mutum ne ya rasu sai bar 'ya'ya maza guda shida 'ya'ya mata uku nawa za a raba gadon za a raba gida goma sha biyar ‘ya'ya mata uku nan a raba sha biyar kowace ta zo ta dauki ɗaya ɗaya ɗaya ‘ya'ya maza shida saura goma sha biyu gare su kuwa sai dauki biyu biyu biyu ya zama goma sha biyar ya kare mutum ne ya rasu ya bar ‘ya'ya mata goma sha ɗaya da ɗa namiji ɗaya nawa za za a raba gida goma sha uku 'ya'ya mata kowane ya ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shi namijin sai ya ɗauki biyun ƙarshe ya zama goma sha uku sun ƙari shi ne UC kuma lahu fi kuma da zakari mislu hazzil sayayi mafhum tsayi so daka ka'ida da za a raba kenan a nan wurin idan da Allah ya ce yusi kuma lahu fi auladikum kuma akwai ababe guda uku da za mu kiyaye a ƙarƙashin wannan aya rabon gadon ‘ya'ya yana kasuwa gida uku ne na uku akwai zukurun hullas akwai nisa'un hullas akwai al na baina jinsaini akwai maza zalla a nan maza zalla a ƙa'idan gado sun shiga cikin masu cin gado bil fara'id ne ko kuma bil asaba a magana mafi inganci an kira kawai za a ba su kashi biyu ne na mata amma ba a kira fraction ba don ba a ce ko sulusi ko rubu'i ko sumuni ko sulusi ba don haka a nan wurin abin da mu ɗauka shine in an bar zukurun kullas maza zalla su suna cin gado ne bil asaba ba bil fara'id ba na biyu in an bar ainihin nisa'un hullas wato mata zalla su kuma a nan za mu yi magana a kan nasu nan gaba kana sai na uku in an samu al-mukhtalif baina jinsaini wanda ya goma maza da mata to anan shine lizzakari mithlu hazzir unsayaini in mutum ya rasu ya bar ƴaƴa maza zalla guda shida ba mace ba iyaye ba wani mai cin gado su shida nan nawa za a raba kawai za a raba gida shida ne daidai a basu saboda ba mace a ciki kawai gida shidan za a raba daidai kowa sai dauki kashe daya dubu sittin ne eh to ya'ya shida kowa sai dauki dubu goma goma goma in ya bar ya'ya mata uku ya bar ya'ya maza uku shi ne sai a raba gida tara misali sai aka samu dubu casa'in mata su dauki dubu goma goma maza uku su dauki dubu ashirin ashirin ashirin haka so Zakari mithlu hazzil unsayayn sai Allah ta'ala yace fa in kunna nisa'an fawqa thnatayn falahunna thulutha ma tarak idan mamaci da ya rasu ya bar ƴaƴa mata ne kawai guda biyu ƴaƴa mata nawa guda biyu bai da ɗa namiji a nan wurin a ka'ida za a ɗauki sulusani a basu biyu faukas na da aka ce faukan nan a ka'ida biyu zuwa sama haka faukan nan ba iya nufin more than two ba ne iya nufin two and above saboda ai gaban sai ce wa in kanar zaton fala Hannis, in ya ɗaya kadai ya bari a duniya za ta ɗauki rabin dukiyarsa in dubu ɗari ne tana da dubu hamsin in ya'ya mata biyu kadai ya bari za su ɗauki kashi biyu cikin ukun dukiyar in dubu sittin ne za a ba su su biyun na nawa arba'in ne aka ce mafhum tsayyib kula ga wanda malamai ke ce tun tunda mace ɗaya ta ɗauki rabi ai ba dama kuma ƴaƴa mata biyu in kace uku ne fa na taini daga uku ya fara ai ba dama kuma a dawo da ƴaƴa mata biyu kasa da rabi abin da ke sama da rabi kuma shine 2 over 3 din da so da ka automatically sun shiga sannan kuma ga kisar sa'ad ibn rabi Allah ya kara masa da da ya rasu manzon Allah da ya zo raba gado sai samu ƴaƴa mata biyu kada ya bari sai ya dauke kashi biyu cikin ukun duke sai ya ba su to kaga ƴaƴa mata biyu kadai za su gaji baban su dauki 2 over 3 na abin da ya bari ne idan 90 ne za a ba su 60 su kadai sai Allah ta'ala ya ce in ita kadai ce wa in kanat wahidatan falahan nisu idan mutum ya bar ƴaƙwaya ɗaya babu ɗa namiji ba kuwa tana da me tana da rabi mu kiyaye waɗannan ƴaƴa mata biyu kashi biyu cikin uku ya ɗaya rabi to kaddara mutum da ya rasu ko da ke ba mu iso na iyaye ba bari mu kara gaba wali abawai hili kulli wahidin min huma sudusu min mata raka in kana lahu waladun idan yana da uwa da uba sai zama ya haihu ko haihuwan nan ko ɗa namiji ko mace ko ‘ya'ya da yawa to a nan ma masana da kashi ɗaya cikin sittin ɗin kashi ɗaya cikin shidan dukiyarsa 1 over 6 sannan babansa yana da 1 over 6 uwa 1 over 6 mata uba 1 over mimma taraka in kana lahu waladu fa in lam yakul lahu Waladu idan bai haihu ba namiji ko mace wa warithahu abawahu sai zama iyayen su zasu gaje shi fali ummihi sulus anan mamasu ita kai tana da 1 over mu dawo da baya kada mutum ne ya rasu ya bar uwa ya bar uba sai bar 'ya'ya mata biyu yayi za a raba su. su ba za a ba wa iyaye 1 6 1 6 misali a dubu sittin, an ba wa mama dubu goma, baba dubu saura nawa saura dubu arba'in. menene sulusani na dubu arba'in? na dubu sittin. shi ne dubu arba'in to automatically sai su dauki arba'in su mata biyu to kaddar yarinya ɗaya ya bari da uwa da uba da yarinya daya a nan sai a ba wa maman 1 over 6 dubu 60 tana da dubu goma baban a nan ma iya da dubu goma yarinya ne tana da nawa dubu talatin akwai saura dubu goma sai mu koma hadisin ilhaƙul fara'id bi ahliha Ba ma baki ya huwa da aula rajulin zakar sai a sake dawowa kan baban shi yana da asaba yana cin gado da rabo yana kuma cin gado da asaba to sai a dawo sai a ƙara masa dubu goma Shi ne ya ci gado bil farq wa bin nasab asaba mafu wani li wai hili, kulli wahidin minhum as-sudus ma taraka in kana lahu walad to kadara mutun ya rasu sai bar uwa da uba da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata misali ƴaƴa maza shida 'ya'ya mata uku nawa za a raba dukiyar tasa Hmm? za a raba gida nawa a ah, sha biyu in an raba gida sha biyu sai an yaya sai a ɗauki guda biyu a ba wa mama ko eh. guda biyu a ba wa baba saura nawa saura takwas ya ne suka saura masa hmm? maza uku mata uku kuma takwas ya saura 24 za a raba jazakallahu a nan zai iya kaiwa 24 uwa tana da 1 over 6 24 sai ta dauki nawa 4 uba ya dauki 4 a cikin 24 da dauki 4 hudu ya zama nawa ya zama tafas saura nawa a ciki saura 16 to saura 16 na nawa za a ba wa maza nawa za a ba wa mata biyu za a raba wannan eh, za ka iya kada wannan dukiyar din ka dama sai ka kara raba ta gida tara sai maza su dauki biyu biyu biyu mata su dauki daya daya daya in kai wannan yayi fa in lam yakul lahu waladun idan mutum bai da da wa warithahu abawahu bai da da misali bai da mata sai zama iyaye za su gaje shi fali ummihi thuluth ma masana da thuluth a nan misali ya rasu ya bar uwa da uba ne bayan nan babu kowa mai cin gadansa a nan sai uwa za ta dace dauki 1 over 3 ya bar dukiya 60,000 nawa ne 1 over 3 na 60,000 20,000 to ya za a yi da saura a nan baban sai dawo ya ci gadansa bil asaba sai dauki sauran 40,000 din gaba ɗaya shi kare saboda me maman nata nata ne nasa kuma yanzu na me na gida ne nasu ne gaba da ba zai mu iya kammala ayar ba sai dai mu tsaya a nan ko insha Allah eh, mu za dai mu kwana a jeji kenan ko